الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين من roƙon الله سبحانه وتعالى بأسرق من karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu rana ta biyu a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na al-Sheikh Usman Muhammad Al-Khamis hafizahullah a muna goma sha bakwai yau daidai ga watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda sai daidai da goma ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna nan dai a shubuhohin da masu sukan sahabai suke kafa hujja da su shubuhohin da suke gani sun halatta musu sukan sahabai da la'antarsu da kafirta su da kuma cire su daga cikin adilai cewa su ba masu adalci ba ne alhamdulillah mun karanta kowace shubuha ɗaya bayan ɗaya har biyar kuma mun musu raji yau za mu tashi a shubuha ta shida shubar ita ce wai qatlu mu'awiyata li hujr ibn adi daga cikin abin da yasa ake kafirta muawiya ake la'antan shi ake zagin shi wai ya kashe hujur dan adiyi qalu suka ce su masu sukan kenan inna mu'awiya ta qatala sahabiyya shi muawiya ya kashe sahabi sahabin ko shine Hujuru ibn adiyin zulman ya kashe hujuru dan adiyu a zalunci kuma hujuru dan adiyu din nan ku tuna sahabi ne to ga abinda malamai suka yi bayani game da shi hujur din kuntu mala ce hujur binu adiyu dai wannan mutumin ukhtulifa fihi malaman tarihi sun yi saɓani a kansa hal huwa sahabiyun aw tabi'iyun shin sahabin ne da gaske kamar yadda suka ce ko kuma tabi'i ne wato al'umman da suka rayu bayan sahabai kenan wa jumhuru ahli ilmi dukkan malamai taron malamai sun tafi cewa annan hujuran tabi'iyyun ne wa bi sahabi shi hujuru din nan tabi'i ne ba sahabi bane kamar yadda su suka faɗa wa hadha qaulul bukhari wannan maganan ta zo a cikin sahihul bukhari wa abi hatim razi wa ibn hibban sa'ad wa khalifat ibn khayyab wa ghairihim da makamantansu waɗannan hamshakan malamai masana tarihi da ko hadisai sun tabbatar wannan mutumin ba sahabi ba ne tabi'i ne duk sun ce inna hujura na adiyin kana tabi'iyyan wa laysa min sahaba shi tabi'i ne baya cikin sahabai ku duba al-isabatu babban littafin nan na tarihin wato mai bayanin ah, manya-manyan sahabai ar-rijal al’isaba ta fi tamizi sahaba littafi kundi ne da ya taro sahabai na mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da goma sha uku ya tabbatar da haka to yanzu mu je ma ba tabi ba sahabin bane tabi'i ne ya halatta kai a kashe tabi'i kawai dan shi tabi'i ne ba sahabi ba shi din ma za mu ji dalilin kashe shi din لماذا قتل معاوية حجر بن عدي متى معاوية يكشف ya بن hujur ɗan بن عدي دي كان dai أتباع علي Aliyu أبي Abifali, ya kasance cikin mabiyan Aliyu dan Abi Talib mun san an samu yaƙi tsakanin saidina Aliko? da kuma faction wanda suke bangaren Muawiya magoya bayan Muawiya wa kana mimman qatala ma'ahu fi tafsil hujur dan aliyu din eh, hujur yana daga cikin rundunar da suke marawa wa sayyidina ali baya kuma suka yaƙi tare da sayyidina ali din a yaƙin tafsil bayan sayyidina ali ya rasu alhassan dan muawiya din nan yayi tanazuli ta samu wannan yayi tanazuli ya yi tanazuli shi ya janye ya bar abin nan ɗin ga mu'awiya ko ba haka ba ya janye shi ya bar wa mu'awiya mukami ko ba haka ba shi hasan wastiqrari al'amri ne mu'awiya ya bar shugabanci ga mu'awiya wa miya amal jama'a an kira wannan lokacin wannan shekaran shekaran jama'a shekaran haɗin kai shekaran haɗin kai sayidina Hassan ya janye wa mu'awiya da shi da rundunansa da duk magoya bayansa yanzu an haɗe da mu'awiya wannan rabuwan da da akwai tsakani babu ita yanzu don a samu ne zaman lafiya da haɗin kan al'umman musulmi sai aka kira wannan shekaran amul jama'ati shekaran haɗin kai walla mu'awiyatu al-kufata ziyad ibn mu'awiyatu in kun tuna sai ya nada wa kufa gwamna shugaba shine ziyad kanin shi kenan yawa dan baban shi mu'awiya ai bin abi sufyan kamar yadda shi ma mu'awiyatu bin abi sufyan da ya zama to shine yanzu shugaba gaba ɗaya sai ya ba wa dan uwan shi ziyadu dan sufiyana shugabancin kufa kama saya a ci kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan wala yakhfa halu ahli kufati dama dai mutanen kufa dai al'amarin su ba koyayye bane a gare ku mutane ne masu yaudara masu ha'inci marasa gaskiya maƙaryata wanda komai nasu dai ba za ka taɓa samun gaskiya ba fa humul ladina qatalu aliyan su suka kashe sayyidina ali wa khanu ibnahu al-hasan suka yaudari suka ha'inci ɗansa al-hasan wa ghadaru husaini suka ha'inci husain ko suka ce ya zo sun shirya masa komai shine zai zama to shugaba daga baya kun makataluhu suka yaudare shi suka kashe Wafi wa zamani umar a zamanin sayyidina umar yan kufa din nan kun san cewa umun da dina katalu a ta'anu fi imarati sa'ad radiyallahu anhu sun kai sukan shugabancin sa'ad ibn abi waqqas wa da Dina sa'adu fi imarati al-walid bin uqba su suka yi tawaye suka yi suka ga shugabancin walidu dan uqba wa fi imarati abi musa al-ash'ari ko da shugabancin abu musa al'ashari suka ce suna shan giya suna kaza kun san dai dan kufa ba a taɓa naɗa musu shugaba suka suka masa biyayya ba sai sun masa tawaye bal lam yurdihim ahadun abadan illa bi quwwati sai sai su ɗabi'unsu har abada babu wani wanda ya zo ya musu daidai babu wanda suka ga daidai a tare da shi kawai babu wanda ya burge su su babu wanda suka yarda da shi sai da ƙarfin takwabi da ƙarfin soja ne ake mulkan ake tura musu shugaba a zauna lafiya da su wa kana ziyadu waliyan ala basra ziyadu din nan da shine gwamnan na basra min qibali aliyin ta bangaren ali ali ne lokacin ya tura shi fa huwa min wulati ali ibn abi talib yana daga cikin gwamnonin sayidina aliyu dan abi talib lokacin da aka zaɓe shi khalifa ya naɗa shi fi ziyati ku duba tarihu khalifa tabi khayyar shafi na ɗari biyu da ɗaya zuwa ɗari biyu da biyu falamma fara mu'awiyatu khalifa yayin da mu'awiya ya zama to khalifa yanzu sai shi ya yi konfamin nashi ya ci gaba kamar yadda sayyidina ali ya bashi wajen ina fata an gane ko tarakahu waliyan alal basra ya bashi ya zamanto gwamnan basra wa zadahu ya ƙara masa mafaɗin mulkin ma har menene har kufa ya haɗa masa wa hadatha an kama ziyadun fa khataba nas to abinda ya faru har muawiyan ya kashe shi da shi har ya kashe shi hujur din nan dan ajiyu din nan da abin da ya faru wata rana hadasa wani al'amari ya faru a inda kama ziyadun shi ziyad din nan shine wane ne gwamnu shine gwamnu ya tashi fa khataban nasa kutubatal jumu'a ya tashi akan mimbari yana yiwa. al'umma hudubar juma'a kun san da duk gwamna ba sarace shine kuma shine eh, limamin juma'a har sarakunan mu inna da duk lokacin da Usman bin Kodiya ya nada sai ba kowa tuta to shine sarki shine alkali shine limamin juma'a shine komai da masu ilimin addinin ne sosai ake turawa daga baya abun ya kurkuci sai a a naɗo liman daban shi na juma'a ne sai kuma wancan yana fama da fada aka bar ilimin sai mutum ya je tsantsan boko ya gama ba ko ko abin nan ilimin addini sai a zo a naɗa shi kawai a ce ai jini ne kawai dan jini sarauta ne aka daina mala akari da ilimin aka daina mala akari da ilimin ba larabcin ba karatun ba hudu ban babu komai wani sa'in mutum ma ya je ya gama ya zama to na gwamnati ya ritaya ya dawo sai a ce to je ka kuma ka shugabanci al'umma daga tashi har a mutu shugabanci ake daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan haka za ka tar to shi wannan a matsayin shi na gwamna sai ya zamanto shi ne ya tashi yana hudu da juma'a wa mutane fayuqalu ana aka ce waɗansu suna cewa innahu aqala fil khutuba wai ya wai ya tsawaita khutuba da ya tsawaita khutuba kamar mutane sun dan kosa fa qama hujur bin ali sai wannan ajiyu din wancan hujjur dan ajiyu din da ake cewa an kashe da muawiya ya kashe shi din sai ya tashi sai ya tashi cikin masallacin juma'an kawai fa qala ta as-salatu salat mu atada mana sallah atada mana sallah liman yana hudu ba kuma shine gwamna kuma shine amin. fastamarra ziyadun fi khutubati shi ziyadu yana kan mimbari ya ci gaba da hutuban shi bai kula shi ba ya tashi ya raba masallaci biyu kawai yana ce mu amana sallah mu amana sallah mu amana sallah hujur فقام هجر fa عدي فحسبه بالحجاب sai hujur dan adi ya nemo dan tsakuwa haka ya ta jifan shi akan mimbari ya ta jifan shi yana hudu ba ya ta jifan shi wa qama atba'u hujr bin adi wa hasabuhu aidan daga nan su ma ya samu mabiya magoya baya su ma mahai suka zo da tsakuwa suna ta jikan shi suna ta jikan imam yana hudu ba a masallaci wa huwa yaqtu annasa yawma yawm al yana cikin hudu ba kaga wannan ai fikira ne da raba kan al'umma da kuma tawaye wa shugaban kuma a san masallacin juma'a in hudu ba ta maka ka silale ka yi ne ka fita amma ba za ka yi kofin kyawo haka hayaniya a masallaci wanda yana hudu ba ku taro duwatsu kawai ku ta jifan shi kuma kai ka fara wannan abu da aka idar da sallan juma'a komai lafiya fa arsala ziyadu ila muawiyata bima waqa sai ziyadu ya rubuta wa amirul mu'minin muawiya kenan a matsayin shi na gwamnati ga abin da fa ya faru wani ga abin da ya ya jagoranci mutane suka jefe ni ina hudu ba mu'awiyatu bi irsali حجر ne عدي ilayhi sai mu'awiya yake a cikin gaggawa a kama shi a aika masa shi a can headquarter ba kuma amara bi katli yana zuwa shi a kashe shi waɗannan su ne masu raba kan al'umman musulmi lihannahu arada an yusira fitina waɗannan su ne masu kunna wutan fitina a cikin al'umma idan har aka saba yi wa shugaba haka aka yi shiru to abun kuma nan gaba kawai abu kalilan za a ce a masa tawaye to sayyidina muawiya radiyallahu anhu yana so ya dace irin wannan fitina da zaman to example a kansa ku duba تاريخ الإصابة في تمييز الصحابة مجلد ندى شافي ندى كدا goma sha uku za ku samu wannan iska ku duba siyaru a alamin nubala mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da sittin da shida zuwa ɗari hudu da sittin da da kuma ɗari hudu da sittin da uku ku duba tafsilu zalika fil bidayati wan nihaya ku duba bayani dalla dalla game da wannan din a littafin na albidayatu wa nihayatu na ibnu kafir ina da shi mujalladi abin ina da littafin ku duba mujalladi na takwas shafi na hamsin da biyu zuwa abin da ya sama za ku samu wannan kista wa arada mu'awiyatu dalilin da ya sa mu'awiya ya kashe shi yana so ne shi mu'awiya an yi kasa a dabiran fitina ya girbe fitina daga rufinta ya yanke ta saboda kar a sake samun irin wannan daga na ake fara samun tawaye wa shugabanni wanda ya gani kawai sai gari kaza ya koya masallaci kaza shi ma ya koya shugaba kaza a masa har a zo shi ma amirul mu'minin din na gaba ɗaya a masa wata rana yawa yana so ya kashe ta kawai tun farkonta faƙatalahu shi yasa ya kashe shi li haza sabab saboda wannan sababin walidhalika lamma qalat aisha li muawiya shi sa lokacin da nana aisha Allah ubangi yadda da ita ummul mu'minin ta zo ta tambayi muawiya tace limadha qatalta hujra ibn adiyyin muawiya me yasa ka kashe hujur dan adiyu fa qala qala mu'awiya sai mu'awiya ya fata am bata amsa kamar haka yace da'ini wa hujran tikale ni da hujur din kawai hatta nan take inda Allah har ranar da zamu haɗu da shi a gaban Allah wannan maganan ba na abin ban kyale ni da shi kawai gaban Allah za a hukunci Allah shi zai hukunci to idan ya zamanto amsan da shi Muawiya ya bawa na na Aisha kenan da ta tambaye shi mu ma idan aka tambaye mu me yasa mu ya kashe shi sai mu ce to da uhu wa hujran ku bar shi tsakanin shi da hujur a gaban Allah shi kana mu ma ba da amsa irin wannan ko ba haka ba shi kana mu dauka ma bai ba da wannan amsan ba abin da yayi din bai tantance a kauda shi ba na'am musulunci ba a so wasa na'am yace ah, yace ah, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce ni kun yaƙi mutane sai sun ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah yace a ah, wannan in as-sayyibul eh, menene as-sayyibuz zani wa tariku li dinihi al mufariqu wato duk musulmin da ya furta kalmar la ilaha illallah jinin ya ya zamanto ba a zubar da jinin shi sai wanda ya kashe rai annafsu bin nafsi sai a wattariku li dinihi ko da wanda ya bar addinin sannan al mufariqu jama'a wanda ya kokarin raba kan al'umma kashe shi ake So da unity rabuwan al'umma sharri ne babba sharri ne babba to duk wanda aka ga yana kunno kai zai ka rabuwar al'umma to shi din za a yi addaɗe shi a fidda shi cikin al'umma a kashe shi abinda shari'a ta kana dace ina fata an gane shine muawiya yayi shine muawiya yayi to idan ma kaji tarihin ma kaji yanda abun ya kana ai no need ma kai tambaya me yasa muawiya ya ya kashe wani ai tarihi ma ya gaya ma kuma za ka ga abun yayi yayi ya cancanta musulunci ai bai goyi kawai ka tashi ka rika jifan shugaba kana zagin tana musulunci bai taba goyon bayan wannan mu dalilin da yasa ake yi ba musuluncin ake ba an ce demokuraɗiyya yanki su kansu suka rubuta kuma suka ce kana da a yancin faɗan albarkacin bakinka dimokuraɗiyya ne ta haifar da wannan kana da yancin ka fito zanga-zanga kana da yancin ka faɗi albarkacin bakinka daga nan har majalisar ɗinkin duniya an ɗaura masa gindi eh, ai zamanin demokuraɗiyya ne ai tsarin demokuraɗiyya ne daga nan har majalisar ɗinkin duniya an goya masa baya ka fito ka yi zaki yawa an ce ma demokuraɗiyyan ba ta garɗi ta yi zaƙi ta ƙarfafa ta yi aiki sai da 'yan adawa kaga a musulunci ai ba a duhu kuma yawa me yasa aka haramta mana shan giya me yasa aka haramta mana caca innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a shekan ne yake so ya sanya kiyayya da gaba a tsakaninku ta hanyar shan giya da caca. sai sa aka haranta ne aka haranta ne da cacan sai ta kuma dimokuraɗiyyar ita garɗinta da kaurinta da romanta sai da ‘yan adawa har ana ce in ba ‘yan adawa ma ba a aiki waye ɗan adawa duk alherin ka ce ƙarya ne duk sharrin ka ce daidai ne ba taɓa maganin irinka ba ta haka suke tafiya ka fito ka kona taya kan titi a ɗauka a nuna a ce ‘yancin su ne haƙƙin su ne ka fito ka zaji shugabansa ka ci masa zarafi ka zaji iyalansa ka ci musu zarafi ka zaji ‘ya'yansa ka ci musu zarafi a ce ƴanci ne an ɗaura maka gindi ka yi jifa ka fasa gilas ya zo wucewa da gyara a tsira a ce yau wani ya tsallake rijiya da baya a ce demokradiyya ce demokradiyya kana magana to sai a rubu maka daga dukkan duniya a ce ana musgunawa dan adawa ana musguna ɗan jarida shi ɗan jarida kan ma an mai da shi ma in ya faɗi magana ma ma'asumi ne kar ma ka taɓa shi fito ya faɗi abu na musulunci bai san da wannan ba kau da mutum ake inda shari'ar musulunci ake kau da shi ake ba adawa ba gaba ba musulunci ya zai hana gaba tsakanin al'umma musulmi ya hana kiyayya duk wani abin da ke sa gaba da kiyayya a tsakanin al'umma zaka ga musulunci ya haramta shi ya haramta shi to wannan shi ya so wannan abin da ya so ya yi kenan musulunci kuma sai ya nuna masa iyakanka shi sanan saboda haka a ce wai mu'awiya ya cancanci a la'ance shi a zage shi a kafirta shi don wannan bai mata so ba wannan shubuhan ta faɗi eh, ta faɗi bari mu leƙa shubuha ta bakwai suka ce zalama abubakar shi kuma abubakar daga cikin laifukansa ya zalunci fatima fi mirasiha wajen gadonta da annabi ya mutu sayyidina abakar ya hau sai ya hana nana fatima gadon ubanta shine annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai ya cancanci a zage shi a kafurta shi a la'ance shi a yi menene a yi menene kalu ga abin da yan sukan suka ce بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم bayan mutuwan manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ja'at fatimatu ila abi bakr sai fatimatu ta zo wajen abubakar siddiq radiyallahu an tatlubu mirataha tana neman gadonta minan nabi sallallahu alaihi daga wajen annabi gadon mahaifinta annabi kenan falam yubtiha abubakar haqqaha abubakar bai bata haƙƙinta ba wallazina tadallu bi hadha dalil hum shi'a wanda suka kafa hujja da wannan dalilin sune yan shi'a kun san mun akwai kawari akwai annawafi akwai Shi'a, akwai almu'tazila ko ba haka ba waɗannan guruf, set na islam din nan sune suke sukan sahabai in ka duba farkon a can E, guda hudu ne الشيعة والخوارج والنواصب والمعتزلة to za ka samu dukan su hudun akwai inda suka haɗu a wajen sukan wata sukan kuma ka samu banda waɗannan ɗan shi'a ne kawai to dama ɗan shi'a kam yawanci in ka ji abubakar da umar to ka san ai ko ba wanda ya shiga su ne number one idan akwai na biyu to su na farko idan guruf uku ne to ka tabbata su na farko suna ciki واختلفوا في توجيه طلب فاطمة لفدر sai su din kansu suka ma yi saɓani yadda ma ita fatiman ta je ta nemi gadonta na fadak fadak ku duba footnote a can kasa number one fadak in nan ismu ardin sunan wata gona ce ko fili ganima annabi sallallahu alaihi yahud fi khayba wanda manzo Allah ganimar ne tana cikin ganimar sa da kasonsa na ganima a yakin haibar da aka yi babban gona ce ta dabino haka ana kiranta fadak da aka je yakin haibar sai ta fada a rabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine bayan ya rasu sai na na Fatima din ta zo neman wannan wajen su ma yan shi'ar ma su kansu su yi sabani process din da ta bi hanyar da ta bi ma wajen neman wannan a wajen Abubakar shi kansu ma su yi sabani su din amma mu bari dai ta nema samina qala ba'dhum waɗansu suka ce a'a ai inna fadat irsun minan nabi fatima ai gado ne na manzo Allah sallallahu na fatima gado na daga manzon Allah wa qala akharuna waɗansu ƴan suka ce a'a hiya hibatun minan nabi ai kyauta ne manzo Allah ya ma ita fatima din wahabaha fatimata yawma khaybar manzo Allah a ranar khaybar din da aka ci gadon da aka ci nasaran aka ci ya ya kyauta tun yana da rai wani suka ce a'a a matsayin gado ne ta zo ta nema bayan mutuwan manzon Allah gashi nan dai amma alal qawlil awwal kun ga magana ta farko da suka ce a matsayin gado ka zo nema ba kyauta ba وهو أن فد إرث من النبي فالرواية الصحيحة رواية ما في إنغانشي cikin wannan maganganun da saɓanin annahu ba'da wafatin nabiyyi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda abun yake ja'at fatimatu li abi bakr siddiq fatimatu tazo wajen sayyidina abakar siddiq yanzu abakar siddiq shine amirul mu'minin shine shugaba yanzu da za a fuskanta da ta zo din tablubu minhu irfaha minan nabi sallallahu fi fadak tana neman gadonta gadon mahaifinta annabi sallallahu daga cikin wannan filaye da gonaki na fadak da suka ce khaibar inda aka yaki yahudawa wa sahmin nabi sallallahu min khaibar wa ghairiha da kuma kason manzon Allah kuma banda shi na khaibar din duk inda kason manzon Allah yake a bata gado ta zo a matsayin mai neman gado ne faƙala abubakar siddiq shi kuma abubakar siddiq allah ubangiji yarda da shi sai ya mata inni ku Rasulallah sallallahu alaihi ya ce fatima ni fa na ji manzon allah sallallahu alaihi da kunne na ya kulu yana cewa lokacin da yake raye inna la nuraku mu annabawa ba a gado ma taraknahu sadaqa duk abin da muka mutu muka bari sadaka ne na public abin nan ne interest ne na public ne gaba ɗaya ana sashi a treasury musulmi ne duk wani musulmi yana da haƙƙi a cikin abu bai takaita kan ƴaƴan shi ba mu a mu annabawa abin da muka bari na al'umman mu ne gaba ɗayanta ya faɗa mata wannan ku duba sahihu muslim a kitabul jihad wasiyar ta mun yi shi babu hukumin fai'i ko mun yi a can hukunce hukuncen fai'i hadisi na ɗaya da kuma ta ba mun yi shi a can aw ko kuma ya kawo mata ɗaya ruwayan da tace ma tarakna sadaqatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda muka bari sadaka ne ba gado bane muttafaqun alaihi wannan riwayar Buhari da Muslim ne suka ruwaito ta fi kitabi fardil khumus mun yi shi a can baya babu Fardin khumus hadisi na dubu uku da tasa'in da uku sahihu muslim ko rawaito shi a kitabul jihadi wa siyar shi ma babu qaulin nabi sallallahu la nura ba a gadon hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da tara duka duk ya kawo mata waɗannan hadisan au ya sake kawo mata ma ɗaya riwaya ma taraknahu fa huwa sadaqa abinda muka bari sadaka ne ba a gadon shi haka manzo Allah ya faɗa na hudun ku duba muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun ruwaito shi kitabul manaqib babu manaqibi qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ah, hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da goma sha biyu sahihu muslim kuma a kitabul jihadi wa siyar babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la nura mu annaba ba a gadon mu annaba ba a gadon hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da takwas salatu riwayat waɗannan riwayoyi guda uku din nan duka sai da abubakar ya karanta ma ya karanta ma hakaza akhbara abubakar fatima haka sai na abubakar ya gama na fatima karara wa fi riwayatin inda ahmad a wata riwaya ma da imamu ahmad ya ruwaito ba bukhari da muslim ba inna ma'asharal anbiya'i mu taron annabawa gaba ɗaya da Allah ya aiko mu in mun mutu ba a gado ‘ya'yanmu ba sa gadonmu, iyalanmu ba sa gadonmu. Duk abin da kowane annabi ya bari na al'umman wannan annabin ne, sai a ji a tashi aina a asusun baitulmali kawai. Kawai, kowa ya cancanta a bashi. Ina fata an gane. Hatta ita Fatima in wani abu ya kama ta za a iya ɗebo a bata amma ba da sunan gado ba. Ku duba wannan riwaya ta Imamu Ahmad bin Musnad Ahmad. mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar walakin nan riwaya tallati fi sahihaini riwayan da ta zo a cikin sahihul bukhari da muslim ita ce inna la nurasu mu fa ba a gadon mu ma taraknahu abinda muka bari muka mutu muka bari mu annabawa sadaqatun baitul mali ake kai shi a matsayin sadaka kowa ya cancance ta fa wajadat fatimatu ala rasu ala abi bakar siddiq sai fatima ta fusata sosai wannan abun ya fusata fatima sosai fawajadat bi ma'ana ghadibat kun ganci a footnote na shida ko fawajadat ghadibat zaka iya a larabci ka ce wajadtu min fulan na yi fushi wani ya fusata ni wallahi zahabtu ila suq walakin wajadtu min muhammad min ahmad min ibrahim wajadtu min ibrahim mun je kasuwa da ibrahim amma wallahi ya fusata ni ana faɗa haka ba sai ka ce arbabani ibrahim ba za ka ce wajadtu min ibrahim ina fata an gane fa imma annaha tadda'i idan har na na Fatima Allah ubangiji ya da ita idan har wannan abun zai kusata ta yadda ake faɗa ɗin har zai kusata ta sosai to wataƙila ɗayan biyu ne zai kusata ta imma annaha taddai annahu akhta fi fahmihi ko ta yi haka ne don tana ganin abubakar ya yi kuskuren fahimtar maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. au annahu akhta fi sama'ihi ko kuma ya yi kuskuren jin manzon Allah ne وهي استدلت بالعموم اتتاكا وهجة ندى آية غمامية da Allah ya ce yusi kumullahu fi auladikum ko Allah ya muku wasiya game da 'ya'yanku ya ku iyaye lin zakari mislu hazbil unsayaini duk mutumin da ya mutu ya bar 'ya'ya? to na namiji yana da kaso biyun ya mace fa in kunna nisa'an fawqa ibnataini idan ƴaƴan da mutum ya bari mata ne sama da ɗaya to falahunna sulusa ma taraka akan kasa abinda uba ya bari kashi uku su ɗau kashi biyu wa in kanat wahidatan idan kuma wanda mamacin ya bari mace ɗaya ce falahan nisfu tana da rabin dukiyar mahaifinta gaba ɗaya komai yawan ina fata an gane ko rabin kuma sai akai baitul mali ko kuma a rarraba yan yan dangantaka yan uwa haka wanda ba ba fa cikin gado amma dangantaka ta jini ta ne ta hada ina fata an gane ko wali abawaihi su kuma iyaye idan ɗansu ya mutu to li kulli wahidin minhum sudusu kowanne uba da uwa za su ɗauki 1 over 6 1 over 6 na dukiya ma taraka in kana lahu waladun idan yana da ɗa kenan idan yana da da ɗa yawa ina fata an ga ɗa ko ƴa to kaga dukiyar duk yanda ya bari sai a idan mutum ya mutu ya bar mahaifiya ya bar mahaifi ya bar ƴa ya bar ɗa ko ƴaƴa da yawa su dai iyaye dai za a ba su 1 over 6 ko wannan sai dukiyan gaba ɗaya a ce one eh, sai a ce mata gaba ɗaya overseas six ina fata an gane ko sai a ce uba shikenan sai sai a ce uba ah, zai ɗauki one over six kaga one kenan sai shi ma wannan shi kadai zai ɗauki ita za ta ɗauki one over six kaga one plus one is two sai a ce two over six kaga an fidda LCF zai zamanto eh, six ne to kowa idan ya ɗauki one one one sai ya to two over six ya fita kenan saura four over six to shine za a rarraba ma ƴaƴan can amma iyaye kowanne zai ɗauki wannan shine ka in kana lahu waladun ah, fali abwaihi li kulli wahidin minhum as-sudus fa in lam yakul lahu waladun idan fa mutum ya mutu bai da ɗa iyayen kawai ya bari uba da uwa to wa warithahu abawahu kaga magadan shi anan abawahu iyayen shi biyu ne ko fali ummi fi thuluth uwa sai ta dauki one over nawa thuluth one over three kaga uba zai dauki two over three kaga yayi dobulin inta kenan yayi dobulin inta fa in kana lahu ikhwatun idan kuma mutum ya mutu yana da wato da eh, bai da mata bai da ɗa amma yana da yayyu da yana da yayyu da kannai ina fata an gane ko su ma fali bi sudusu uwa tana da 1 over 1 over 6 1 over da da uba fa eh kannai da yayu ba sa gado ba sa gado eh in kun goma ne a wajen mahaifiyarku da babanku haka wa ya mutu bai da bai aure ba bai da ɗa uwa da uba ne kawai za su yi gado su yayu da kannai maza da mata ko sisi ba za su samu ba ina fata an gane to kaga sai su yi shiyarin namiji ya dauki dobul shi uba uwa kuma ta dauki nawa yawa shine fali ummi warithahu abawa fali ummi in kaga sun koma one over six one over six to mamacin sun yana da mata ne da 'ya'ya. to shine amma kannai komai yawan su uba da uwa ne kawai shine suke gado ina fata an gane wannan shi to shi yasa kake gani idan idan ɗa ya rasu yana da mata yana da mata da ɗa namiji kacan shi kuma bai da uba bai da uwa duk sun daɗe da rasuwa daga shi sai matan shi na? eh ce sai ƴaƴan shi kawai wataƙila ɗa guda ɗaya namiji duk abin da ya mallaka a duniyan nan na wannan matan da ɗan so shine zaka samu family yayu da kannai su zo su fidda ita mu ne uban ƴaƴan nan mu ne za mu riƙe gadon shi haka ka samu mu ne sai su kulle gidaje su kulle su su ce ta je gidansu sai sun neme su za su ga abin nan sai a tura mata can wani abu kai a ce to sauran duka ƴaƴan haƙƙi ne mu riƙe su mu ne uba mu ne iyaye kaza kaza shi kenan ita ba ta tsafa wata ta roki ma ta cancanci fa a bata gidaje ita ta ci duk sai ruwa zaɓi kaga baiwar Allah ta koma haya ba ta taɓa zaman haya ba tana gani ga gidaje sun kai goma kuma naka ne da ƴaƴanta biyu ko naka ne da ɗanta amma wallahi tallahi haka ake wannan zalunci haka ake wannan zalunci a haramta mata a ce sayarwa za a ah, ai option za a bata to hajja ya kika gani ga dai gidaje ga kadarori ne kika gani eh to a bar mun gida ka za a bar sauran a sayar ai dole a bata ce duk sayarwa za a bar mana ɗaya da zan zauna da yara duk sayarwa za a yi kuma yaran nan mu ne da haƙƙin kula da makarantansu mu ne da da bayi da sisi ba mai matsota da ƴaƴan saboda liability ne sai dai ta je tana yawon kitso da wankau da daka da wanke-wanke su barta da ƴaƴan nan haka za ka ta kullun nan ake kestin wallahi sai ni je kesis din nan in ka je alkali shi ma an ba shi ka ji shuru shuru waɗansu ma su kira ta iya su ce ke wanke. ki bar musu da Allah abinda suka bakin ki karba illa allazi sai ka samu gidaje da miliyoyin abun nan kawai ma malam ita ba ta nan aka raba ba ta san nawa bane ba ta san na ƴaƴanta nawa bane ba ta san sai an zo kuma sun karbi ƴaƴan da sunan sun rike su da dukiyarsu bayan shekara biyar sai su kada ƴaƴan su ce ku je gun baban zancen ina kuɗin su ina ɗawainiyan su duk ya tashi yanzu kuma sun kada su sun maida su wajen uwa abdominal ita ne kuma za ta yi ta yawon wankau da mene wata tana san aure wallahi tana yar matashiya har ta mutu ta koma ma'ala? saboda ba mai daukan ta aure ta da ƴaƴan ya ce yayi alkar har ƴaƴan ya dauki responsibility ita kuma iyayenta sun mutu ba inda za ta ajiye dole ta haƙura ta riƙa yawon bauta da bautar da kai don kawai ta abin ita ce kudin makaranta ita ce asibiti ita ce sutura ita ce ci ita ce sha ita ce nemo na haya daga yarinya karama ba ta wuce 25 ba ta tsufa ta kode ta fita ta kawai wanda bai dace wannan ma ya same ta ba ba ta kai age din wannan abin ya same ta amma saboda cin amana cin wuta balbal domin Allah ce innama ya innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira haka ake fama da shi ba tsoron Allah kawai ba tsoron Allah Allah ubangiji ya rufa ta kaba ma a hana mace wallahi sai a gidan mijinta yana mutuwa sai a zo da kwato ka kafa an zo da wata yarta yar mamacin da kannansa mata cigalallu waɗansu aka kamar dama ana jin haushinta eh yake fita ki fita mu za mu kulle sai su sa manya manyan kwato dama waɗansu eh dama kin sanye shi baya mana kin tattara shi to ki fita ba su da ko allura ba ba su da ko sisi wallahi tallahi sai dai ga an dauko wani mutum ya leƙa gida to ya ka gani ya duba ya duba sai ki matsa za mu duba gida ba ta san waye ba ne in ma an raga mata wai tana ta kaban ma kenan kullun katti ake turo mata gida wai wai ta zo tana duba an zo ana duba gida ko ba ta isa ta tambaya ba ba ta isa ta ji nawa aka sayan ba nawa aka sayar nawa aka sallama ba ta isa ta tambaya ya aka yi rabon bana nan ba wanda ya isa sai dai a bar wa Allah kawai wallahi waɗansu suna wasa da lahiran wallahi wallahi za ta ba wa su mamaki kuwa alkawari ne na Allah Allah rufa mana asiri Allah madaukakin sarki yace fa in kana lahu ikwatun idan yana da ɗan uwa fali ummihi as-sudusu min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn idan yana da ɗan uwa shi mamacin to shi kenan uwa sai a cire mata 1 over 6 saura araba amma duka wannan fara gadon ba a yi shi sai min ba'adi wasiya ce sai an fara bincikan mamaci ya bar wasiya cewa in na mutu a bawa Mr. A kaza da Mr. B kaza cikin dukiya na shi ma idan aka zo auna yadda ya bar wasiyan kada ya wuce kashi ɗaya bisa uku baya wuce haka bayan haka audaini sai an zo an duba akwai baki ana bin shi bashi eh idan aka duba basu sukan da ake bin shi sun cinye gadon gaba daya to su magada a ce to ku tafi ku je ku shiga fante kowa ya je ya nemi nashi ba ba bai bar kobo ba bashi ya cinye kowa ya je ya nemi nashi yawa in da ma kana nan kai baba ya mutu kake jira to bashi ya cinye sai ka tashi ka fara kiyamul laili from kwaya wani yanzu ka je ka nemi naka yawa ya ce da kai tun kana yaro ya biya maka su ya gama ka ki aiki kuma wai kana jira ya sake mutuwa ka daɗa abin nan haka wani liability plus liability plus liability annabi Allah madaukakin sarki ce aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku ba ku san suwaye za su fi amfanan ku nan gaba ba shi yasa ake bayar wani dan idan aka raba gano aka bashi sai kaga ya ji ya gina katafarin masalace ce ya Allah na gina wannan ne lada ya rika zuwa gun mahaifina kaga da ya amfane ka gado ya amfane ka wani kuma sai ya je ya gina sinima dama irin wanda zaka bari mutum biyu ne ai mutum biyu ne ko mai facaka da su a gidan jiya da club da masha'a ko na kirki da ka tarbiyyantar ka bari mai tuna ka yawa babu kabar gadon bane kabar tarbiyya kabar tarbiyya awa wani sa'i za ka bar ɗa magaji ya je ka ɓanta a ce Allah tsine maka albarka da uban da ya haife ka kai kam kaga ai ana haɗa da kai ai ka haɗa da kai aiki shi ne ko kuma Allah ya maka albarka da iyayen da suka haife ka Allah jikansu Allah gafarta Allah maka albarka Allah jikansu Allah shi kan da ka bari adan baka taba tunanin sinima ba ko banka ya gina sinima da wani ya je ya gina sinima ya ba wa kulo wani kuma ya gina masallaci ce sadaka fil jariya ga mahaifina haka za ka tara Allah ubangiji ya kyautata karshen mu bari mu samu inda muka tsaya mu samu inda muka tsaya ko ina ganin wa ahlus sunnati ko to sai mu tashi akan wannan gaba to ahlus sunna ba wai abubakar suke neman ma uzuri su yi dikanje ita fatiman ne aka neman ma ake neman mata uzuri domin sai na abaka din ya fi ta sanin dalilan da hujjojin da suka ce sam ƴaƴan annaba ba sa gado ko ita ne ake dan mata uzurin karatunta da saninta na waɗannan hadisan ba ta san su ita ne ake neman uzuri ba abubakar ba ina fata an gane matsayin ahalus sunna kenan wannan gabar za mu tashi in Allah ya tsawaita rayuwar kenan da fata Allah ubangiji ya mana muwafaqa